الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا gane wala yan hari ba ko ko ba nan ba to muna cikin musulun halil muna shahi na 242 kuma inda malam yake cewa wato idan mutum ya rantse ce bai shiga gida to bai faɗi ba in iya shiga gidan na ya faɗi amma wala yan ba wasarar ɗariƙar banda ina gina ta faɗi ta koma hanya sai ya biya wuce wannan bai kafara don lam ya amuru bihi amma in ba ƙarfi a gare bai ce ka koro shi gida nan inda hanyar nan yana da ƙarfi yasa an koro shi gida sai biya hanyar ya wuce to wanda sai ya kafara don ya shiga Wafila ba a min wa aula bil wakili in kana min nahiyatihi ya faɗi sai ta zuwa kafara inda ce wallahi ban sai yasma wani wallahi ban sai ga wani ko ban sai sai mai ko ban sai suwa mai muna tare da kuwa ana nan ana nan sai wani tura wakili ka sai ma wakili ne ko ka sai ga wakili ne amma wakili in kare min na ya zama gihe ne na to shi mai rantsocin ya faɗi ai shi ya sayan ma in mutum ya sai bai abu ya yi zo kili ya yi mai kai yawa ta eh? bai sayan mai ko bai sai gani shi wa bai sani ba eh to ba ya sayan mai ba da ba bai gane ba <laughs> to kaga ana ko magana ana ko magana wakili yana tunda bai bayyana ba wa in qala hina al-bai'i ana halaftu in ya ga mutum sai kai wani sai yace turo ka wa wani ni yanzu ni aka turowa ni aka turowa eh to ina shaida maka da ni na rantse man sai suwa wani ni ce turo ko Allah ka gaba ni fa qala huwa Ya yace kai na na sai ma ba na sai ma ba sun masaha annahu a lahu halisa sai inganta shi ya ma to ya ne ya faɗi sai ta zaka fara sai ka jira eh ya ya maka ma yi kai mallan wala zimra bai'u kuma tilki ya riga ta bata ko kotu ba tolole shi muna tare da kuwa awo wani ya ce wani ya ce ya ce kudin da kai min baka bani ba da hayyau ya ce wallahi ina ba kudin nan zuwa lokaci kaza sai in ka jinkirta ne sai in jinkiri kai ne amma baka min jinkiri wallahi zuwa lokaci kaza ba kudin nan muna tare da kuwa yana gama gama gana ana taya sai an kace ana kira zuwa ga jana'iza an ka cewa lahiya sai an ka cewa na bamu wannan mai biyu ne bashi ba ya ce na biya ne zuwa lokaci kaza kusan yakin kita mai an gama an yi komi da komi an ka taho sai magata sun ka cewa na an ce akwai bashi tsakanin karwa ne ce awo in ce amma kunji kunji ma sun ka ce karwa ne sai sai ka samu wa ajaza atahiru warisin jinkirin wannan magadin jinkirin magada ya isa wannan ba sai ya kafara ba ai magada shi na Muna tare da ku illa zai an shi sai jawabi ne wallahi ina baka zuwa lokaci kaza sai in jinkirta ne kai bai baki ba Allah mai cikawa magana sun mai jinkiri babu komi la duhu da darin kuna jin magana ga Ya ce wallahi ban shiga gidan wani ko ban shiga gida kaza sai in wani ya yi izini ana nan wani nan da ce ya mai izini sai ya mutu magadan wannan sai sun ka ce shiga gidan mu mai ma izini to wannan wannan sai ya kafara in shiga bai isa ba bai isa ba muna tare da kuwa wa sahiru wasiyin bin nazari hmm. kuma ya isa jinkirin wasi amma in ya za akwai maslaha saboda maza ya mai jinkirin wato kenan da ya ce ina biyan kuɗi na sai ina biyan kuɗin ka da kabi na bashi sai in ka jinkirta ne to amma shi yana da wasiyin da ya ga yara nai ga matsala shi abin da sha dukiya sai wanga da ya ce yana sai in ya jinkirta masu sai Allah bai cika wasiyin da an kawai sai ce kai wani ni an wasiyin yaran nan na ma jinkiri har lokaci kaza to in an ka duba an ga cikin magana ta yi jinkirin wasiyin da akwai maslaha to babu kafara fara amma in ba wa mazana ya ce zaɗi fara, hausa ka ce kono muna tare da ku kuma ya zama wala daina ya zan babu bashi wanda ya kewaye ga dukiyar shi mataccen wata hiyo gari min muna tare da ku ya isa shi ma jinkirin gari ne in dai gari mina mai jinkiri mai bin bashi shi ma isa kamar wancan jinkiri na abin nan amma sharɗi yan hada in abin da ya kabi bashi ya kewa duke mataccen wa'ara sannan kuma shi gari mai ga kubutar da shi daga wannan bashi to iya ka wannan magana ke ne wa fi birrihi fi la da annaha huwa da ha ha idan mutum na yace an ka cewa na dada kaya abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ce mi an kai an ce wata tunar da ka almita ta ta mutunta ya ce billahi lazi la ilaha illahu yau sai na kake ta muna tare ko da rana ta waɗi sai masu tana sana haila ko waɗe a ha idan sai ta tana haila nan bai so amma Allah ba to shi wai ya kubuta garan uwa ta yi ko kuwa a takin nan ba taki na ba ku tuma kat ku ce ni kun gane darwa ta ni kun gane wa bila taqulinha fa kadafaha yaratu fa shaqqa jawha wa ukilat kaulani tsoka ta ya ɗauko ce wance ta ce na'am mata ta ce yanzu abin gada ni kawo miki ina so da wallahi ni baki yanzu naman gada ki baka yi lalace billahi la ilaha illa ta yi ta ta zo mai gida wallahi ina ta yi ta wallahi zan ta yi ta tana magana ga tafiya ta ɗauko masa masa muka cewa nama ashe akwai kenawa sirru tana ɗaukowa ita ko musa tana tana kawo hari eh sai ta kirge ta ga hannunta sai ta haƙi musa a yake to ake ayaran tsuwa ta ce an koyi rantsuwa mai gida ko shakka jauha sai kayan musa ya yanki ya kyaga cikin musa ɗauko tsofa na cikin yi sai ta canye shi wai ya haɗi ko ko bai haɗi ba ƙaulani Thank you. eh maza baka ya ɗauke su da wai abu ba da fasariya ko ko bayan ya ce ta ce tana ci sai ta aka tsoka sai da tsoka ta fara wani sannan ta ci ah, to ai ko da ciki an kace in ta ce wari da ta lalace tana tuce to yanzu ma da ta kai ga wari kenan ba a tiba ta lalace akwai kafara ko babu an nagartu ba a faɗi ba ko ku an faɗi ƙaunani eh illa an ta tawana sai da ta ɓaci ƙwarai sai wani wafi ha ya zo cikin mudawwana alhinsu an sha kasa an faɗi bi a hima inda ya ba ta ɗaya ta tuwa ta jikin da bi a hadihima inda ya tuwa ta da ita ɗaya ina fila ka sautu ha gwazona gare guda biyu yana da gwado ne na ɗarmi yana da gwado na lagawa ta ce mai gida ka ba ni su ga ɗari ya shigo ni ko ina suturtar jikina yace billahi lazima baki su ce mai gida ka yanku ce wala abin baki ana nan sai ce ina ina barra su tace gani yace dauki guda cikin gwadon ga kuma yayi kuka cewa bargo ko yace to dauki guda cikin bargo nan sai ta dauka to ya zo cikin mudawara cewa ya fadi cikin wana ya zo ya faɗi in ya tuwatar da ita daya fila ka sautuwa wani ya tuhu aljambu abinda an nira sai bai ba ta surutu amma sai da kura ba ta to ya zo cikin zauna ya wadi amma wasu shikila matsala ta kai matsala gumman lambai shin wani na ya tasai eh Wani ya tuwa aljamu to sai ba ta gura to ce ya haɗu to mina wai kafai sai fasulun na da fara kai shirkai ka tambaya ko su mala mala abokan mi kace eh eh